بسم الله الرحمن الرحيم wajen kuma waina ɗin bismillahir rahmanir rahim dan fi kitabi faƙad azab faƙad kaza yace duk wanda ya ruwaito irin waɗannan hadisan a cikin littafin sa to hakika yayi abin kazanta ai marrawa tilkal ahadith al-maktuba ai duk wanda ya ruwaito irin wayannan hadisai na ƙarya fa fi kitabihi qazan a cikin littafinsa akwai kazanta na'am ai khubus akwai datti a cikin littafin duk dai akwai datti wa aibun akwai aibi wa min haula'il mufassirin mufassirin daga cikin wayannan malaman tafsiri annabina nukila anhum hadhihi al-akhbar wa'anda wa'anda aka ciro irin wayannan hadisai na ƙarya daga gare su akwai al-Imam As-Sa'labi akwai al-Imam As-Sa'labi yana daga cikin manyan malaman tafsiri amma kuma ya ruwaito hadisai na ƙarya a cikin tafsirinsa na'am wal Baidawi da Imam al-Baidawi na'am wa Abi Mas'ud wa Abi Sa'ud da Abi Sa'ud wal Wahid da Imam al-Wahidi wa Zamakhshari da Imam al-Zamakhshari wa gairihim da wasu su ثم استمر الحافظ السيوطي رحمه الله sannan sai alhafiz asuyudi sai ya ci gaba da bayani Allah ya masa rahama yushiru ila Muhammad bin Karram a sajistani yana mana ishara zuwa ga wani malami ana kiran shi Muhammad bin Karram a sajistani mutumin Sajistan na al-mutakallim sufi wato mutakallim wanda yake ma'abocin kalam an gane kuma kuma sufi hmm. sufi ne shi kuma Na allazi jawwaza al wanda ya halatta yin ƙarya shi wannan bawan Allah ya halatta yin ƙarya ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nam idza kana fi targhib wa tarhib in ya kasance cikin targhibi da tarhib a wajen targhib da tarhib ya halatta mutum yayi ƙarya ga annabi in ya kasance zai kawo hadisi da ke goyon bayan annabi ne ko da ƙarya ya ba komai in ji shi ah nam Muhammad Abu Karam kana abidan zahidan kaga shi Muhammad Abu Karam mutum ne mai ibada mai zuhudu a gudun duniya illa annahu khazala sai da shi ya a tantaqada taɓaɗa milar mazahib ardaha har ya zaɓa daga cikin mazhabobi sai ya zaɓi wanda fi zama jabu mazhaba da fi zama jabu ya zaɓi sufanci kuma ya zaɓi ƙarya ga manzo sallallahu alaihi wa sallam wa min al-ahadith awhaha kuma daga cikin hadisai sai ya zaɓi wanda suka fi rauni tufiya sana a miyatain ya rasu shekara na ɗari biyu da hamsin da bakwai mu duba ainihin sharhinsa a cikin littafi na a na ɗari biyu da sittin ya faɗa Allah ya masa rama imam suyuti fi tarjib ibtida'i jawazahu mukhalif Ya ce ƙirƙiro hadisi game da targhib wannan zubti zubtida'i wannan abu ne ma abucin bid'a bid'a ne wannan jawazo wanda ya halatta shine mukhaliful ijma'i wanda ya saba ma ijma'i wanda ya halatta yin ƙarya ga manzo Allah cikin targhib da tarhib shine wanda ya saba ma ijma'i shine Muhammad Karram fa'idatun wasa dala haulai jawazu zalika min wa'annan sun kafa hujjan halaccin wannan da abin da aka ruwaito a cikin sashen hanyoyin hadisi man kadaba alayya muta'ammidan li yudilla bihi nas wannan ziyara ne duk wanda ya mun karya da gangan dan ya batar da mutane da shi an gane ku to ya zauni mazaunin shi a wuta a duba wannan wanda ya karya ga annabi dan ya batar da mutane kenan in yayi karya da annabi ba dan ya batar da mutane ba ya halatta shi abin da yake kenan yayi karya da annabi dan ya shirya da mutane to wannan ya halatta sai ka Muhammad karam sai ka hujja da wannan akan halaccin yin karya in dan ka shirya da mutane ne a karajar barani tabarani ya fitar da shi an amur bin hurais wa abu sannan abu nu'aym ya fitar da shi a cikin hilya an ibn mas'ud فتحمل ce الرواية المطلقة على رواية المقيدة وتفتهمل لكن ذا فتهمل الرواية المطلقة ذا mutlaka رواية مطلقة ta تزو mai cewa man ka zaba alayya muta ambiran falata ba wa maƙado minan nar wannan ruwaya mutlaka ruwaya da ta wato an saki ruwayan duk wanda ya min ƙarya da gangan wato ya zauni mazaunin shi a wutar jahannama sai kuma ka samu ruwaya da ta ƙayyade wanda ya ƙarya da gangan dan ya ɓatar da mutane kaga wannan an ƙayyade a gane wai sai a ɗauki wannan ruwaya mutlaka din akan ruwaya ƙayyada sai a ce to wanda ya ƙarya ga annabi da gangan dan ya ɓatar da mutane shine ya samu shine yake da matsala amma in dai ya shirya ne ba matsala wannan shine fassara na Muhammad Karram na'am ya كما يتعين حمل الروايات المطلقة عن التعمد على المقيد كما يندى يجي أينا أدوكي رواية مطلقة دين wato game da gangantawa wanda aka ce na gangantawa akan muqayyada bihi a gane wa ujiba bi anna qawluhu li yudilla bihi nas to an bada amsa cewa ce wanda aka yi dan ya batar da mutane nan battafaqa al-huffaz ala annaha ziyada da'ifa wannan yana daga cikin abin da huffaz suka yi ittifaqi cewa ziyada ce da'ifa amma muhammad karam ya yi aiki da hadisi da ifi ya yi mutu al'amura hadisin bai inganta ba wannan ziyada ɗin liyudilla bihin nas wa hamala duhun hadisi man ba alayya muta'ammidan ala alaman kala. wasu sun ɗauki hadisin man ba alayya muta'ammidan alaman kala qala innahu sahir duk wanda ya mun ƙarya da gangan yace ana nufin wanda ya yace annabi mai sihiri ne aw majnun ko wanda yace annabi mahaukaci ne ya gani ya yi ma annabi ƙarya da gangan ya san annabi ba mai sihiri ba ne ya san shi ba mai ba ba mahaukaci ba ne ga ce abin da ake nufi da hadisi nan kenan hmm. ba ana nufin wai don mutum ya zauna ya kirkiro ƙarya ya jingina ma annabi ba ne a mutumin da ya kira annabi mai sihiri ko ya kira shi mahaukaci ko ya kira shi kaza wannan shine wanda ya ma annabi karya da gangan in ji su wannan ya fi muni واستدلوا لذلك بحديث أبي أمامة قال سن كما وجه ده wannan da hadisin Abi Umama cewa Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi ya ce man kadaba alayya muta'ammidan duk wanda ya yi ƙarya da gangan wajen tabawwa maq'aduhu baina ainihin jahannama ya zauni mazaunin shi tsakanin ainihin wato gefuka guda biyu na jahannama alu ya rasulullah kace ya rasulullah nuhaddisu anka bil hadith ya rasulullah muna ba da hadisi daga gare ka muna ba da hadisi daga gare ka sai mu ƙara wani abu ko mu rage to ya za mu yi kenan ala laysa zalika a'ani ba wannan nake nufi dan ku ƙara wani hadisi ko ku rage min wani abu ba wa inna ma a'ani allazi kazzaba alayya mutahaddisan wato abin da nake nufi wanda ya min ƙarya yana mai ba da labari ya tsulubu bihi shaidar islam yana so ya aibanta musulunci an gane ya yi ƙarya gare ni yana so ya aibanta musulunci akhrajahu at-tabarani fil kabir eh wa ibn marjawai to kaga wannan suka dogara da wannan hadisi to jawabi game da wannan ma qala hul hakim abinda imam al-hakim ya faɗa annahu hadisin batil to wannan hadisi hadisi ne na ƙarya muhammad bin fadl bin a cikin hadisi akwai wani mutum mai suna muhammad bin fadl bin atiya ittafaqu ala takhdibi malamai sun yi ittifaqi akan ta shi makaryaci ne na'am wa qala salih wato salih ya ce sali jazara ya ce kana ya taɓa hadisi ya ce ya kasance yana ƙirƙiro hadisi wa kala ba abu inna ma kala man zaba alayya wasu ka ce shi ya ce ne annabi ya ce man zaba alayya wa na nakzibu lahu ya ce cewa ya man zaba alayya wanda ya mun karya don ya cutar da ni hmm. mu kuma na na nakzibu lahu ne mu muna karya ne don mu amfanar da shi an gane in ji shi wani ƙawun shar'ahu mu muna karya ne muna ƙarfafa mai muna karfafa shari'ansa wa jawabu anna hadha jahalu minhum bil lugha jawabi anan lalle wannan jahilci ne da lugha li annahu kadhibun alayhi da annahu kadhibun alayhi fi wadai al ahkam domin ƙarya ne a gare shi wajen kirkiro hukunce hukunci fa innal Mandu? ismun minhum wa la yatadammanu al-ikhbar an allahi bil wa'i wato shi mustahabi ismun ne minha in sun ce ay targhib wa tarhib to ay targhib wa tarhib abu ne wanda yake da alaka da mustahabi musahabi kismi ne na hukunce-hukuncen shari'a babu wanda ya ya halatta ko ya haramta sai Allah hmm. idan mutum ya kirkiro hadisi akan musahabi targhib wa tarhib zai halatta ko ya haramta an gane wala ya tadammanu al-ikbar anillah fil wa'id wai baya kunsan bayar da labari game da Allah a shinkacewa ala zalikan wannan bil isaba wato bai ba da labarin lada wal ikbar bil uquba ko kuma labarin azaba muayyana labarin azaba na. Nam wali annahu ta'ala qala domin Allah ta'ala ya ce yau na kammala muku addinin ku fala ya tafi ila ziyada ta qawi baya buƙatar wani ziyada ta qawi wanda zai karfafa shi ta qawi an daɗe yana yi wa musulunci cin kashi hmm. na ina ne جوامع الفوائد بسم wato fadl bin sa'id bin salim ya ce kana rajulun ya dalibul ilma mutum ya kasance yana neman ilimi wala ya kadiru alai wato baya iko yana neman ilimi baya baya samun daman samun ilimin fa azama ala tarki sai yayi azama akan barin neman ilimi da tunda na nemi ilimi ban samu ba barin hakura nam famarra bima'in yalhad min ra'si sai ya wuce wani ruwa ya wuce wani ruwa yana gangarowa daga kan dutse shi wannan mutumin sai ya wuce wani ruwa yana gangarowa daga kan dutse ala sokaratin ruwan na gangarawa akan wani falalan dutse daga saman dutse ruwan ke gangarowa amma yana fadawa kan mai falalan dutse da asarra fi halma ruwan sai ruwan yayi tasiri ga wannan falalar dutse sai ruwan ya yi alama wato ruwan na sauka ga dutsen yana huda dutsen yana sauka yana huda ka duba dutse dai mai karfi yau da kullun ya wuce wasa sai ruwan na ta sauka yana ta huda dutsen yana sauka yana ta huda dutsen nam almahu ala li dafatihi faqala sai ce almahu ala fa dafatihi sai ce ruwa duk da laushin sa da asara fi sakarati gashi yayi tasiri yayi yayi alama a cikin falalar ga falalar dutse duk da kaurin sa da karfin sa wallahi la al-ilma yace wallahi sai na nemi ilimi fa talaba fa adraka sai ya nemi ilimi sai ya riski ilimin a gani akan wannan ya zuba ya lura da dutse ne akan dutse ne yawa a su har ya dage sosai sai da ya samu ilimi Waje a filmasar man sabara wa ta'anna nala ma tamanna duk wanda ya haƙuri ya bi sannu sannu nala ma tamanna zai cimma abin da yake buri hmm. A gani duk wanda ya haƙuri kuma ya bi sannu sannu abubuwa guda biyu in kai haƙuri kuma ka ka bi sannu sannu idan mutum yi haƙuri yana gaggawa ba fata huma ta manna kenan ko ka yi haƙuri kuma ka yi sannu sannu ka cimma buri insha Allah na'am wa ya yahya bin abi akwai mutumin da ya zo ya zama yana karanta mutasar layi ɗai kawai ke karantawa in ya karanta layi ɗai sai ya mai bayani sai ya yi nazari ya ƙara tambaya ya ƙara mai bayani haka yi ta nazari har ya sauki kuma ya zo ya zama malami yana karanta da wannan mutasar ɗin na wata gane in mutum ya ga kwakwalwar shi bai da karfi to ya ɗibi karatun kaɗan kaɗan mai albarka ya ta nazari ya ɗiba kaɗan a mai bayani in bai gane bai ƙara tambaya ƙara ya nazarin kaɗan ɗin to kaɗan ɗin a hankali zai tari ya yawa wani za ga baya ganewa sai kwashi zai kwashi falle biyu a cikin fallan ko kalma ɗaya bai sani ba har wannan kuskure ne misali ka ɗibi kaɗan a fassara ma a hankali a hankali a hankali ana ma bayani tun ba ka ganewa a hankali za ka ƙwaƙwalwan ya bude ka gane a gane na'am wa qala haibi na abi Ya haibi na abi kathir ya ce la da al-ilm bir ba a samun ilimi da hutu ba a samun ilimi da hutu mutum mai son kwanciya ya ji daɗi ya huta ya wala to zai samu ilimi ba sai dai ya haƙuri wa rahimallahu man qala Allah ya rahama ga wanda ya ce isbir ala madadil ajlaji wa bin rauji ala alhajati wal bakari la tahqiranna wa la tajru ka fan nuju yutlaqu bayna al asr wal fajr yatluf inni ra'aytu wa fil ayyami tajribatun li sabri akibatu mahmuda fil asri nam wa qalla man jadda fi amrin yatlubuhu wa tashaba sabra illa faza fi zufri nam isbir ala madadil adlaj wato ka yi hakuri akan kunan nan na tafiyan dare an gane bisahari hmm. ka yi haƙuri akan kunan ainihin tafiyan dare wato bisahari da da jijibi wa birrauni da kuma maraita alal hajati akan bukatu da sammako mutum ya ringa maraita akan neman biyan bukata kuma ya ringa buga sammako akan neman biyan bukata la ta haƙi nan an gane ko matsalaba kada ka wulaɗanta neman ta ita bukata wala yarjiru ka matsalau kada ainihin neman ta ya harzika ka kada neman ta ya harzika ka wan najmu yaltaf bainal asaba to biyan bukata yana yin cunkoso tsakanin la'asar da asuba an gani biyan bukata yana cunkoso tsakanin la'asar da asuba da asuba in kana neman ilimi tsakanin la'asar da asuba din nan ka tabbatar ka yi amfani da wannan lokaci wajen biyan bukata nam inni ra'aytu fi ayyami tajrib lalle ni na gani cewa a cikin kwanaki akwai tajriba an gane na gani yau da gobe na samu experience cewa lissobari akibatun na ga cewa lallai haƙuri yana da wani irin akiba abin yabo na tasiri yana da wani irin wato haƙuri na da akiba wanda yake tasirin shi abin yabo ne wa Allah mantar da da kaɗan aka samu wanda ya ƙoƙari a cikin al'amarin da yake nema kuma ya abotar da haƙuri illa faza bi zafrin face ya samu nasara da ainihin da face ya dace da nasara an gane hayi in dai mutum zai haƙuri to insha Allah yau da gobe zai samu nasara ba wuce yana cewa mai haƙuri yakan dafa dutse ya sha romo roman mai romansa <laughs> ka dai duba dutse dutse na da romo amma mubalaga ya ce mai haƙuri yakan dafa dutse ya sha romo wato mana in kai haƙuri ka dafa dutse kai ta haƙuri to in sha Allah romo zai fito ka sha <laughs> kaga al'amari ya nuna ka jage ka al'amari duk yadda abu ya kai ga wahala yadda ka san dutse na da ƙarfi babu wani alamar romo to in sha Allah dutse zai fitar da romo shi ma an kai haƙuri duk da ƙiƙancin ka kana neman ilimi to in sha Allah za ka samu an gari yawwa wa qa'ilu na a wannan ayi mubalaga ne sunan wannan mubalaga lalaba suna kai mubalaga da hmm. tasiri da ganin su shine mubalaga ne bahaushe nan ya nuna maka duk wahalan abu tage za ka samu shine ma'ana eh insha Allah an yi karatu na mu mu'amalatul kam na'am mu'amalatul hukam man galaba wata wannan hukuma wata imamu wato kitabul ahkam hmm. babin yaya kaifa nas yaya ainihin yaya mutane ke mubaya a galiman shugaba an abdullahi bin dinar qala shi an karbo daga abdullahi dan dinar yace shahidtu ibn umar na halarci ibn umar aisu tama'an nas ala abdul lokacin da mutane suka taru wajen abdul bin marwan nam ala kataba sai abdullahi bin umar sai rubuta wasiƙa inni uqirru bis sam'i wa ta'a li abdullahi bin abdul eh, bin abdul malik amir al mu'minin yace lalle ni na tabbatar da ji da biyayya hmm. ga abdullahi abdul malik amir al mu'minin hmm. an gane na tabbatar ga ji da biyayya ka duba da abdul malik bin marwan da abdullahi bin umar waye fi daraja inda a ce da daraja ake shugabanci waye fi cancanta ya zama shugaba a lokacin amma duk darajar abdullahi bin umar ya rubuta wasiƙa zuwa ga abdulmalik bin marwan yana cewa shi ya tabbatar da ji da biyayya gare shi ya yarda zai ji kuma zai yi biyayya ga abdulmalik bin marwan ya yarda ya zamanto amirul mu'minin na'am ala sunnatin layi akan sunna ta Allah sunnatin rasuli da kuma sunna ta manzansa mastadatu gurgunan iko wa inna baniya kada a karro misali zalik lallai ƴaƴana su ma sun tabbatar da haka su ma ƴaƴana sun masarkin muminai shi ma mu baya'a na'am qawluhu haythu jama'a an-nas ala abdul malik ce wanda yayi inda mutane suka taru a wajen abdul malik bin marwan yuridu ibnu marwan bin hakan eh abdul malik dan marwan bin hakan mutane sun taru gaba ɗaya za su yi mubaya'a wal muradu bil ijtima abin da ake nufi da ijtima ana ijtima'u kalima ana nufin haduwan kalma mutane sun haɗu a kan kalma ɗaya sun yadda su ya zama shugaba wa ƙabala qabla zalika mufarraqa farraqa ya kasance kalman su gabanin har kalma arabe yake an gane gabanin a zo a tare ɗin kalma arabe yake akwai mutane daban-daban da kowa yake so ya zaba wa kana fil ard qabla zalika ya kasance a doran ƙasa a lokacin akwai mutane biyu kullum min huma yudda'a lahu bil khilafa kowanne daga cikinsu ana ana yi masa da'awa da ainihin shugabanci وهما عبد الملك بن مروان وعبد الله بن زبير سوني عبد الملك بن مروان ده عبد الله بن زبير ده عبد الملك بن مروان ده عبد الله بن زبير gidan da ya fito ma ya fi gidan wancan amma kuma wane ne ya fi karfi wajen mulki wato ibn marwan a gane daga baya abdulmalik bin marwan ya sanya an kashe abdulmalik abdullahi bin zubair ya sa an kashe shi sai ya to babu wani mai karfi ma sai shi kare kawai an gane lokacin babu wani amnesty international babu wani kaza shugaba yana da karfi cikakken karfin da zai aikata duk abin da ya ga dama to yanzu halin halin yanzu ne yanzu kaga shugabanni ba su da karfin shi yasa ma abin da ke da sauki za ka yi adawa in kai adawa kuma ka dan kwana lafiya kaɗan amma in adawa ne sai a kashe mutane dubbai ba tare da duniya ta san ma da yake faruwa ba to yanzu lokacin da kake harbi din na kasa ana harbi za wani na ɗaukan waya yana ɗaukan waya sako na kaiwa zuwa ga duniya ana kallo ga ta'addanci da shugaba yake yi ga mutanen garinsa to kuma idan ka sauka kan mulki za a zo sai an kama ka an kai ga kotun duniya amma hukunci wannan shine abin da shugabanni ke tsoro ka su tafka ainihin kurakurai wajen yin hukunci an gane saboda wannan yancin bil'adama da ke duniya to shi za ga cewa wani lokaci sai ga na ƙasa da shugabanni suna musu rashin kunya shugabannin suna so su ɗauki mataki amma shugabannin suna ɗarɗar wajen ɗaukar matakin kun yanzu irin abin da ke faruwa a cikin a ce ana kidnapping din nan inda a da ne kusan bai wuce sati ɗaya an gama da matsalar shugabanni suna iya zuwa kawai su kewaye wajen da jirgin sama kawai su kona wajen gaba ɗaya kowa ya mutu gaba ɗaya amma yanzu a ce a ce sun kashe ɗan ba ruwan sun yi kaza sun kona daji sun yi kaza sun yi laifi kaza laifi kaza za ka shugaban na sauka za kama shi da zai ga matsala wanda ya kamata a magance shi sati ɗaya sai shekara goma ana yi kuma yadda a yi saboda wannan matsala na Amnesty International yana ba da dama ga ainihin na ƙasa su daina shugabanni sannan kuma shugabanni ana wato ana rage musu ƙarfi ba sa samun damar zartar da hukunci yadda za su iya yi an gano wannan ko saboda tsoro akai wa kana ibn umar fil tilka mudda imtana an yubaya an yubaya ya kasance abdullahi dan umar a cikin wannan tsawon lokaci ya ki yadda yayi mubaya ga abdullahi bin zubair auli abdul malik ko ga abdul malik saboda shugabanni guda biyu suna ja akan abu daya sai abdullahi bin umar sai tawakkufi yana so ya ga wanda ya fi karfi ma galaba abdul malik a lokacin da abdulmalik ya yi rinjaye kuma al'amari ya tabbata a gare shi sai ya masa mubaya hmm. kin a ko lokacin da abdulmalik ya yi rinjaye an kashe ainihin abdullahi bin zubair al'amari ya riga ya tabbata ga abdulmalik nan sai abdullahi bin umar ya rubuta wasiƙa ya yi mubaya وهذا الذي فعله فعله ابن عمر في من مبايعة mutane. wannan abin da ibn umar ya aikata na mubaya'a ga shugaba mai juyin mulki wanda ya rinjaye kun ga wannan abdulmalik ya zama shine mutakallif saboda gashi nan ya yi juyin mulki ya kashe ya kashe abdullahi bin zubair yanzu shine ya yi juyin mulki wannan juyin mulki ya kyauta juyin mulkin nan kuskure ne laifi ya yi haramun ne ka kashe ainihin dan uwanka musulmi dan kai mulki ku ban jona yi balantana ma wanda ka kashe ma ya fi ka daraja har ga Allah kun gane wannan ko to wannan laifi ne abdulmalik ya yi mai girman gaske amma kuma ba wai ya kafirta ba ne an gane to irin wannan al'amari wanda ibn umar ya aikata na a ga shugaba al-mutagalli zai alayhi a imma. wannan shine abin da manyan malaman mu suke kan shi malaman mu na sunna malaman salafiya wannan suke kan shi ambalin aqada alayhi al-ijma' min al-fuqaha kai ijma'i ya kullu a gare shi daga malaman fiqh وفي الاتسام للشاطبي يا زوج كل تابع الاتسام لإمام الشاطبي أن يحيى بن يحيى قيل له شوى يحيى بن يحيى أنت ماذا البيعة مكروهة شو مبايعة واتو مكروهة ني مكروهي ني أبن كياما ني يشي بابن كياما بني قيل له سيحكي شي ماذا فإن كانوا أئمة جورا فإن كانوا أئمة جور فإن كانوا أئمة جور نعم idan sun kasance shugabanni azzalimai karkatattu ba shugabanni in azzalimai ne za a yi musu mubaya'a Qad baya Ibn Umar da Abdulmalik bin ah, Marwan. A ce kwarai da gaske ai Abdullahi dan Umar ya hakika ya yi mu baya a gawa. Ya yi mu baya a ga Abdulmalik bin Marwan. Wa bi sayfi akadha al-mulk kuma da takobi ne ya karɓi mulki. Abdulmalik da ƙarfin tuwo da ƙarfin takobi ya karɓi mulki ba wai mutane suna son shi bane. An gane irin yana yadda mulkin soja yake ko? ka ga yanzu a duniya duniya sun hada kai sun hana mulkin soja. in soja ya karɓi mulki yanzu ya ce dole sai ya yi mulki to wannan sojan wato nan gaba za a kama shi a mai hukunci mai tsanani kuma sannan ba za a ba shi haɗin kai a duniya ba duk wani mu'amala da ake da sauran mutane shi ba za a yi da shi ba sai dai ya tsaya kawai a iya ƙasar shi kawai an gane to wannan shi ne sulak amma kaga a wancan zamanin babu wani ƙungiya ta aminas ba ƙungiya ta kaza ta kaza ta zo haka mutum yana da iko da karfin tuwo ya karɓi mulki kuma ya mulki ba abin da zai faru akbara ne da zalika malik imamu malik ya bar labari daga gare shi annahu kataba ilayhi daga yahaya bin yahaya hmm. cewa ya rubuta wasiƙa gare shi uqiru laka bis-sam'i wa da'a cewa abdullahi bin bin abdullahi bin umar ya rubuta wasiƙa zuwa ga abdul malik cewa ina tabbatar maka da ji da biyayya akan littafin Allah da sunan annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala yahya bin yahya yahya bin yahya yace wal bai'a khairun min al furqa yawa yin mubaya'a ga shugaba ya fi alkhairi fiye da rabuwa hmm. gara a mai mubaya'a duk da cewa mai sabon Allah ne duk da cewa karkatacce ne bai yi rinda ba ya fi da a ce a'a in an ce a'a nan kai ya rabu in kai ya rabu a fara yaki idan an fara yaki a zubar da jini in an zubar da jini a raba kan musulmi sai kafirai su samu daman a cutar da musulunci da musulmi an gane wannan ko yin mu baya ya fi alkhairi fiye da rabuwa وروى البيهقي في مناقب الشافعي امام البيهقي يروي a cikin مناقب الشافعي an harmala daga harmala qala sami'tu shafi'i yaqul naji imam shafi'i yana cewa kullu man galaba ala al-khilafa duk wanda ya rinjaye akan shugabanci da takobi duk wanda ya rinjaye akan shugabanci da takobi a hatta ma khalifa har ya zama to an kira shi khalifa wa ijma'un nas alai kuma mutane suka taru akan shi khalifa ya zama khalifa da karfi ya karba takobi ko mutane suka taru a gaji mai mubaya'a ko da wasu mutane ba sa son shi to wannan mutumin ya zama khalifa sunan shi amirul mu'minin an gani ba za ka ce mishi amirul fasikin ba in ka ce masa amirul fasikin yi riko da manhaji na khawarij an gane duk da cewa shugaban mai kuskure kurakurai ne an gane amma kuma musulmi sun tattara ƙarƙashinsa saboda maslaha an gane ko to wannan wannan ya zan wajibi a misali kai ma kai mu bai'a intaha tsaya na ku ya haka gurin yi ma gurin ma shugaba da ya ba na da yadda shugaba ke ko fasiki ne ko ya shan malam malam bai bai mai da saba wa Allah ba yawa in dai shugaba yana mulki kawai a matsayin ka na ɗalibi salafi ya zan wajibi ka masa biyayya ba ruwanka da cewa ai fasiki ne ai mai shan giya ne ai kaza ka in ka ji mutum na faɗin wannan to bai san abin da yake yi ba an gane kuma bai karanci tarihi magabatan mu ba an gane wannan wannan matsala yana daga cikin matsalar da ya kamata wato malamai da kuma ɗaliban ilimi yan uwana a dage da yaɗa shi an gane a islamiyya a karanta da yara a masallatai a yada irin wannan manhaji ga mutane domin alkhairin shi yana da yawa an gane rashin sanin shi yana haifar da sharrika masu yawa an gane wannan wani zai ce sai shugaba ya zama to ɗari bisa ɗari mutumin kirki sana'a, masa mubaya'a wannan kuskure ne a gani idan shugaba a matakin farko aka ce ka zaɓi shugaba ka zaɓi wanda yake na kirki wanda ka san kuma ya iya mulki amma idan wancan ya karɓa da ƙarfi fa shi ce na suka haƙura a gane ko kada ce tun da ya karɓa da ƙarfi sai an kwace to sai a yi ta kwacen kwace eh na'am na'am فوائد الوتر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم على المؤلف رحمه الله ما ولا في الكتاب الله يبصر ما فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء ما أولوي wato shi kusaimin kenan ya ce fa ayyu mani'in yamna'u wani mani'u ne yake hanawa daga cewa bi annahu ya karo min ibadihi kaifa sha cewa Allah yana kusantan bayansa yanda ya ga dama ma uluwi tare da uluwi tare da ɗaukakan shi Allah yana sama amma yana kusantan bawansa yadda ya ga dama kusanta irin wanda ya dace ga Allah ba irin namu ba wa ayi mani'in yamna'u min itiyanihi kaifa yasha wani u yake hana ainihin itiyanihi kaifa yasha hmm, wato zuwan Allah yadda ya ga dama a ce Allah yana zuwa wani irin zuwa irin zuwan da ya dace da shi ba tare da takyif ba ko kuma tafsir hmm. ba za mu ce yaya Allah ke zuwa ba sannan ba za mu ce zuwan Allah ya yi daidai da namu ba wa hal haza illa min kamalihi kamali an yakuna fa'alan lima yurid shin wannan wani abu ne in ba kamalan Allah ba wato Allah ya kasance fa'alu lima yurid hmm. alal waje yi yaliqu bi akan fuskan da ya dace da Allah subhanahu Na na'am wa zahaba ba'd nasu wato wasu mutane sun tafi ila anna qawluhu ta'ala cewa lalle magana Allah ta'ala game da wannan hadisul qudsi ataituhu harwala zan zo masa ina gudu gudu iradu bi sur'a ana nufin sauri eh ana nufin saurin amso amsa na Allah Allah yana gaggawan amsa addu'a mutum nan wa iqbaluhu ala ibadi ala da kuma kusantuwan Allah fuskantuwan Allah ga bawansa mai kusanci zuwa ga Allah almutawajji bi qalbi mai fuskanta da zuciyarsa da gabobinsa nam wa annal majazatillah lil amil lahu akmal min amal al amil cewa sakamakon Allah ga mai aikata aiki aikin Allah ya fi cika fiye da aikin aikin mai aiki sakamakon da Allah yake bashi ya fi aikin da yake yi shine wala in atani yamshi ataitu har wala in ya zo min yana tafiya zan zo mai ni ina gudu gudu wato shi ya aikata aiki kaɗan sai Allah ya ninninka mai an gane fiye da yadda ya aikata haka wasu suka fassara hadisin wa allala ma ba ilayhi bi anna Allah ta'ala mai wannan fassara ya kawo dalilin abin da ya tafi gare shi cewa Allah ta'ala kala fil hadis ya faɗa cikin hadisi wa man atari yamshi cewa wanda ya zo min yana tafiya wa min al ma'lum anna al mutaqarrib ila Allah azza wa jalla abu ne sananne cewa mai kusanta zuwa ga Allah mai neman saduwa zuwa gare shi la ya taqarrabu wa yatlubul wusul ila bil mashi ba wai yana kusanta bane kuma yana neman saduwa ga Allah da tafiya kawai ko ba gaba mai son ya kai wajen Allah shin da tafiya yake kai wajen Allah bal taratan yakunu bil mashi a wani lokaci da tafiya kasayir ila al masajid kaman tafiya zuwa masallaci na'am wa mashaa'ir al hajj da lokacin ibadoji na aikin hajji wal jihad fi sabilillah da kuma ibadoji na jihadi fi sabilillah da makamancinsa wa ruku wani lokaci da ruku yake kusantar Allah da sujada da makamancin sa wa qad sabata an sallallahu alaihi wasallam haqiqa ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam anna aqraba ma yakunu al abd lalle mafi kusancin abin da bawa ki kasancewa daga ubangijin sa alhali yana sujada na'am bal kad yakunu at-taqarrub ila Allah ta'ala kai yakan kasance kusanci zuwa ga Allah da neman saduwa gare shi wal abd alhali bawa yana kwance a gefen sa kama qala Allah ta'ala allazina yazkuruna Allah qiyaman wayannan da suke ambatan Allah a tsaye da kuma a zaune da kuma kan sasannin su annabi ya ce wa amr bin tsalli salli ka yi sallah a tsaye in baka da iko ka yi a zaune in baka da iko to kan gefen ka Ya ce idan ya kasance haka suwarar murad da hadisi sai zama abin nufi da hadisi yana bayani ne akan sakamakon Allah ga bawa akan aikinsa wa man sadaqa fil iqbal cewa mutumin da ya gaskiya wajen fuskantar Allah wa in kana badi'an ko da mai jinkiri ne ga tafiya jazahu Allah ta'ala bi akmal min amali sai Allah ya mai sakamako da fiye da aikinsa wanda ya fi daraja wa sara hadha huwa zahirul lafz sai wannan ya zama shine zahirin lafazi bil qarina qarina da qarina na shari'a wanda an fahimce shi min siyaki daga cikin siyakin magana eh an yi karatu insha Allah wannan sai da sai ku yi hakuri da shi yana da yawa nan namu sai an yi wajen zan karanta wajen layi nawa eh. wasu ulfala ya wurin bin shugaban nan akwai wasu haƙoƙi da muke su akan shugaba to wannan haƙoƙin sai mun same su dari bisa ɗari sai zamu shoko da abin da muka samu zamu ƙuri a abin da aka samu za ya haƙuri kai, shugaba yana mulki ya zalunce ku haƙƙin an ce wa in aka zama malaka wa daraba zaharar ko da shugaba ya kwace ma dukiya kuma ya maka duka ya buge ka a bayanka kai haƙuri kaga shikenan ba sai shugaba ya baka abin da kake so filmi a ba an gane ko da baya baka ka kai dai ka bashi haƙƙin shi an gane نعم على الأئمة بسم الله الرحمن الرحيم الثاني عشر نقوم شابيو نعم أن النصوص الوعيد lallai na kyacewa na kitabu wa sunna kasira suna da yawa kwarai da gaske nassoshin kyacewa wal qawlu bi mujibiha wajibin ala wajhi wato yin magana da abinda suke wajabtarwa yin magana da abin da wannan wa'id ke wajabtarwa wajibi ne akan fuska na umum kamar na ladzina ya ta ma zulman innama na fi ne nara ka dauka duk wanda ya ci dukiyar maraya kawai yana cin wuta ne ka faɗi wannan wato ala sabilul umum a gane wannan ka saki maganin kawai haka duk wanda ya ci dukiyar maraya yana mai yana cin wutan jahannama ne la'anallahu akilar riba Allah ya tsine mai cin ba. to shi ma wannan duk mai cin ba Allah ya tsine mai am za ka yi magana ala sabilul umum eh kuma ka saki maganan kawai in gaira an yi ayyana shakhsin min al-ashkhas yau ba tare da mutum ya ayyana wani mutum daga cikin mutane ba in an samu wani mutum ya ci dukiyar marayu kada ka ce kai ku da ka ci dukiyar marayu wato kana sai ka ci wutan jahannama qala hadha mal'un wato kada ka ce ai wannan tsinan ne kamar ka ce wannan tsinan ne ko wannan an yi fushi da shi ko mustahiqul linnar ko wannan ya cancanci wuta idza kana li shams fada'il wa sanat musamman ma in wannan mutumin yana da wasu irin falala da wasu irin kyawawa ayyuka an gane ko mutumin kirki ne sai gashi ya ci dukiyar marayu kada ka yanke mai hukunci sai ka ce kana jiye mai tsoron ya ci wuta amma ba wai ka ce kai tsaye zai ci wuta ba fa inna man suwal anbiya lalle duk wanda ba annabawa ba alaihi sagair wal kaba'ir yana halatta su aikata sagair da kaba'ir ko ba gane ba duk wanda ba annabawa ba yana halatta a gare su kananan zunubai da manyan zunubai ma imkana an yakuna zalika shams tare da yuwa tare da yuwa ya zama wannan mutumin siddiqi ne ko shahidi ne shi wani mutum siddiqi ne ko kuma shahidi ne shi amma kuma yana da wasu kurakurai baya hana dan an ce mutum siddiqi ko shahidi a kama shi da wani kuskure an gane wannan a matsayin shi nan mutum tara yake bai cika goma ba misali au salihan ko a ce wani mutumin kirki ne salihi ne shi ma taqaddama saboda abin da ya gabata cewa annan mujibar zam ya takallaf anhu bi tauba cewa lalle abin da zunubi ke wajabtarwa zunubi yana wajabtar da me yana wajabtar da azaba yana wajabtar da fushin Allah yana wajabtar da wuta to lallai abinda zunubi ke wajabtarwa yakan yi fashi da tuba kullura abinda zunubi ke wajabtarwa kamar shiga wuta yakan yi fashi da tuba idan mutum ya tuba Allah zai yafe mai a istighfar ko kuma yakan yi yakan yi fashi ta hanyar istighfari ko mutum yana istighfari sai Allah ya kankare mai zunubansa aw hasanatin mahiya ko kuma yana da wasu kyawawan ayyuka da suka shafe wannan miyagun ayyuka da ya aikata aw musa'ibun mukaffira ko kuma musibu suka kankare mai zunubai ko kuma ceto ko kuma da tsantsan mashi'ata Allah da rahamarsa Allah da tsantsan mashi'ansa da rahamar sai ya gafarta wa mutum saka ba a yanke wa mutum hukunci ne ka bar al'amarin mutum da Allah in dai mutumin kirki ne ya aikata kurakurai Allah shine zai miki hukunci نعم هل هو إرسال الجاهلية نعم مسائل الجاهلية لا مسائل الجاهلية من أوكيو لا لا لا لا لا لا لا لا لا شر المسائل الزايدية توزان وقت الله كم كانت مقدمة أنا لا هيب هيب يعني هو مقدمة هو الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم شرح مسائل الجاهلية نعم مقدمة فوزان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد كنت alkaitu durusa fil masjid Sheikh Fauzan shi hakika na kasance wato na bayar da darussa a masallaci tadammanu sharhi sharha masail al-jahiliya wanda ya kunshi sharhi na mas'aloli na jahiliya allati zakara shaykhul islam wanda shaykhul islam al-mujaddid al-shaykh muhammad bin abdul wahhab rahimahullah ya ambata fi risalatin muktasira a cikin wata risala ta aikaciya wata ai karamar risala ce ya ambaci wasu matsaloli wanda idan mutum yana cikin wayannan matsaloli to yana tare da jahiliya an gane wannan ko to kuma sai Sheikh Fauzan ya tsaya ya yi sharhin wa'annan matsaloli saboda muhimmancin su wa kana ba'du tullab wafaqahum Allah ya kasance wasu ɗalibai Allah ya datar da su Na ƙarshe sajalu tilka duros. fi ashrida Hakika sun yi recording sun yi recording ɗin wa'annan darussa a cikin kasuka kullura na'am sun yi recording wannan darussa a cikin me a cikin kasuka Nam, wa kama ba'duhum jazahu Allahu khaira. Sai wani sashe daga cikin ɗaliban Allah ya saka masa da alkai. Nam, bi tasri'iha. Sai ya tsaya ya fitar da shi. Nam. Ya fitar da shi. Ya rubuta shi. Wa ardaha alayya. Wa alayya. Sai ya bijiro da shi gare ni bayan ya gama ya gama fito da shi. An gane ko? Kuma ya rubuta shi. Yana yana sauraron kansa din. Yana rubutawa. Bayan ya gama rubutawa sai ya bijiro min da littafin ya ce to malam ga karatun da kai a masallaci. na mai da shi littafi malam ka duba an gane kenan karkashin wannan ɗalibi baya cewa sai kowa da kowa ya yi aikin alkhairi kafin shi ya yi za ga wani lokaci sai ga kai kaɗai ne kake da shauƙin yin abu amma sauran mutane ba su da shi inda ka hangi abu alkhairi ne kawai ka yi wani zai ce tunda ni kowa bai yi ba ai ba ni kaɗai ne mutum ba zan yi ba to in ka biya ta mutane ba za ka taɓa yin aikin alkhairi ba a ba ka ganin gidan haya wai in an ce a kawo kuɗin wuta wallahi wani ya gwammace a yanke wutan ko shekara nawa ne wallahi ba zai biya ba amma kuma haka sa wutan shine zai fara zai fara amfana da wutan haka ne ba ka bane to duk aiki da ya shafi aikin gayya to akwai gayan bakin ciki a cikin sa in dai aiki ya shafi aikin gayya za ga mutane da yawa sai ga wasu ki to akan wannan sai ga an karya ma wani gwiwa sai ga wani ya kasa yi amma idan ka san aiki alkai ka san aiki na alkai ka saurari kowa kawai kai ka nemi yardan Allah ka ci gaba da yin abinka in kana zaune a gidan haya kuma ya zama kana buƙatar wuta to kada ka saurari wanda ba sa bayarwa akan haka sai ka kai ka cutu su kuma ba abin da ya shafe su dai kuɗin ne ba za su bayarwa kila kai kana amfana da shi shi ma yana amfana idan ya ga wutan a banza zai sha in ya ga wutan an ce kawo kuɗi ba zai kawo ba wani wallahi bayi zai cika bayi ba ya cika yana zuba wallahi ya goma ce ya ringa shiga bayi a haka in an ce a kawo kuɗi a tara wallahi ba zai bayar ba kai ba ma wannan ba ɗakin da yake yana rushewa yana nan yana jira sai mai gida ya zo ya gyara ko ɗaki zai rubuto masa wallahi ba zai gyara ba in mai gidan ba zai gyara ba ya goma ce ya ci gaba da kwana a haka to wannan shine ɗabi'an mutane aikin gayya ya fi kowane aiki wahala in an tara mutane a waje ka kace su yi aiki in ka ce kowa da kowa sai yayin da kake so to ba za ka yi aikin ba an gane wannan kawai in ka san aikin alkhairi ne kawai ka ci gaba da yin kayan ka manta da mutane kaga yanzu wani wani tashin ɗalibai ne kawai ya ga ya kamata kawai ya yi wannan aikin sai da ya gama aikin kawai sai kawo shi ga fauna kan maka ga aikin da na yi an gane wannan ko na amfanin ma qara'atuha istahsantu daba a lokacin da na karanta an ji Sheikh Fauzan sai na ga kyawun a buga littafin da kuma yaɗa ta kenan ba da alƙalamin sa ya rubuta ba ɗalibi ne yake sauraron kasa ɗin yana rubutawa har ya mai da shi littafi saboda fa'ida ya game da ita alama fi zalika saboda abin da ke cikin wannan sharhi wato ma'ana duk da abin da ke cikin wannan sharhi na ƙasu da kuma rauni inji Sheikh Fauzan wannan ana kiran shi tawazu duk da abin da ke cikin wannan sharhi na ainihin ƙasu da rauni walakin kama ya qulun sai dai kamar abin da malamai ke cewa ne shay'un khairun khairun milla la shay shay'un khairun milla la shay shay'un khairun min shay gara a dan samu abu ko ko dan kadan da a ce babu gaba daya shay'un dan abu kadan khairun ya fi alkhairi min la shay daga ce san san babu an fahimta ku ya kar ya kar magana yake a Hausa da babu gonda ba dadi yawa da babu gonda ba daɗi shine shay'un khairun min la shay a ce an samu abu ko ɗan kaɗan ya fi a ce lashai babu gaba ɗaya to haka sheik fauzan ya ya kira wannan sharhi nashi ya kira sharhi nashi da babu babu ba daɗi ba alfahari kare babban malami irin wannan ya yi littafi irin wannan mai amfani amma babu alfahari a cikinsa an gani to ko da yaushe mu zamanta masu tawazu'u kana ƙara zama malami kana ƙara saukar da kanka ƙasa kada ya zamanta kana ƙara yin karatu kana ƙara alfahari ga mutum yana ƙara karatu alfahari na ƙaruwa to karatun nan fa da sauranta da sauran karatun na'am wa ardu man qara hadha sharh ina fata ga duk wanda ya karanta wannan sharhi wa adraka fi khada kuma ya riski kuskure a cikin wannan sharhi an yi nabi ali alai ya fadakar da ni a gare shi domin in riski wannan kuskure hmm. wafaqa Allahu al-jami' lil ilmi an-nafi Allah ya datar da dukkan mutane ga ilimi mai amfani wal amalu salih da aiki mai kyau sallallahu ala nabiyina muhammad Allah ya dadin tsira ga annabi muhammad eh wa alaikum salam Thank you. sai yi magana ne akan tawadu su ma annabawa ne ba sa kuskure kuma mu ahlus sunna ne koyan shi'a me aqida mu kan kan malaman mu dan mu gane tawadu ne kuma to me aqida aqida mu kan malaman mu malaman mu ana yi musu wahayi ne to in an ce tawadu ne kenan sun zama annabawa kaman su ma ana yi musu wahayi duk maganar su gaba ɗaya daidai ne kenan kenan Abu Hanifa da ya ce a sha giya kaɗan sauran malamai suka ce ka a sha duk tawadu ne eh Tawazu ne wanda ya ce a ci naman doki halal ne da wanda ya ce haram ne duk tawazu ne wanda ya haramta ya yi tawazu ne ya haramta wanda ya halata ya yi tawazu ne ya halata, wani irin tawazu ne wannan hmm? kamar jina yi ai saka saurari fatawan malama zaka fatawan su yayi karo da juna to kenan a babin tawazu ne za a bada fatawa ko wanda kuma sun yi karo da juna ba sa haduwa kuma ce tawazu da a ce gabaki ɗayan su ra'ayin su ɗaya ne ma sai zama shubha a ce a imma din duka gaba ɗaya ba samu sabani kan matsala ba suna da sabani ya fi an fahimta kawai mutane da ke da ne kawai kwakwalwar su baya aiki shine gaskiyar magana eh. hmm. wanda a cikin littafin makana gamawa za ga ɗalibin malik yawon malik na ɗari to yana tawadu a nan wajen to shi ɗalibin bai tawadu kenan ba da ya kawo malamin shi hmm? wannan ba wani wannan shi ne kawai na banza suke kawo kuma suna kawo shi ga masu karamin ilimi ne da karamin fahimta Wani tubatul almai shi an sa tubatul almai ne ko kwazi da wata zaka rubuta a shine hazi da wata eh, tubatul almai shine hazi da wata sa ne ba masanin ba na muje kenan shi dangane da wannan da ya littafin shi malam ya duba cikin kasir ya wallafa eh. idan mutum ya yi haka ba karambani ya yi wa malam ba kenan ba karambani ya ya nuna wa malam da ya rubuta sai je nuna wa malam malam ga aikin da na yi malam yaya kana ganin ba matsala malam ce na gode wallahi ko na ji daɗi a ci gaba kenan irin wannan ba shi bane haka da babu shi shigi Eh, ɗaliban ya kai. Na’am, hajji da wacce na bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, al-muqaddima. Na’am.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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأحام إن الله كان عليكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أما بعد فقال malam ديكي مالا ميني سوسي كما وتولى مسألة أما بعد yana da amfani sosai wasu malamai sukan wani malami zai manta ko ya kuskure ko abin da ya kamata wani ya ce wa ba'at abin da ya fi cancanta shi ne amma ba'adin nan ne abin da ya tabbata cikin wasiƙun da manzo Allah yake faɗa yake rubutawa da kuma hudubobinsa da wa'azuzzukansa yana amfani da amma ba'ad ne ba wa ba'ad ba na'am na'am fa innaha lamma kasurat al-aqaid to lalle yadda lamarin yake lokacin da aqidu mabambanta suka yawaita wantasharat da'awatin shatta sai da'awa daban-daban suka yadu wasar halu ashabiha sai ya to halin mutanenta kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sai suka yanke al'amarin tsakaninsu gutsu gutsu musulmi ba sai musulmi suka yanke al'amari tsakaninsu su gutsu gutsu kullu hizbin bi ladayhim farshun kowane kungiya wato yana farin ciki da abin da yake gaba gare shi duk kungiyoyin gaba daya kowa yana farin ciki da nashi ra'ayin an gane wannan yana ganin nashi ne daidai wancan ma na ganin nashi ne daidai alhali kuma sun yanke musulunci gutsu-gutsu cikin su gaba ɗaya babu wanda ya daidai sai wanda ya tsaya kan gaskiya na'am wa halu ashabiha kama kila sai halin ma'abota musulunci ya zama kamar yadda aka faɗa wa kullun yadda i wasu wa laila la tuqiru lahum bi zaka kullun yadda i wasu lilaila wato dukkan su suna da awan saduwa zuwa ga laila wa laila la tuqiru lahum bi zaka ita kuma laila ba ta tabbatar musu da hakan hmm. kowanne na cewa laila ta wace ta kuma ce ta kiyarda ce, wallahi duk bana son ku na ba gane suna ta rikici akan budurwa ita ma budurwa ce ita gaba ɗaya a cikin ba ta son kowa a cikin su an gane wannan ko wannan karin magana ne kowa yana da awon yana kan gaskiya ita kuma gaskiya ta ki dukkan su an gane ta ki ta ki kashi ƙungiyoyi saba'in da biyu ta ce ba ruwanta da su Ƙungiya ɗaya ce kawai ta ce kan gaskiya shine wanda ya tsaya kan abin da annabi ya ji kai da sahabbansa wala tajidu ashaba da'awatin illa wahum yad'una annahum ala sirat ba za ka taba samun ma'abota da'awa ba face su suna awan cewa suna kan hanya madaidaici ko ba ba idan ka samu sufi zai ce ma sufanci ne yake da kyau in ka samu dan shi'a zai ce ma shi'anci in ka samu dan qur'ani zai ce ma qur'ananci in ka samu dan ahmadiyya zai ce ma ahmadanci in ka samu dan khawari zai ce ma karijan kawarijanci an gane in ka samu dan ikhwan zai ce ma ikhwananci in ka samu dan sururiya zai ce ma sururiyanci kowa dai yana da awan cewa abin da yake kai shine hanya mai kake nan fa zalikum fir'aun alladhi to ga fir'aun nan shi ma ya faɗa haka ana rabbu wanda fir'aun yana cewa ana rabbukum al'ala hmm. ni shine fir'aun ba wanda yace ni ne ubangijin ku mafi daukaka yaqulu liqaumi kuma yana cewa mutanansa ma urikum illa ma ara ba komai nike nuna muku ba ce abin da na fahimta hmm. ba komai nike nuna muku ba ce abin da na fahimta na gani wa ma ahadikum illa sabilar rashad ko ba wai ina shirya da ku zuwa ga kowa bane face zuwa ga hanya madaidaici hmm. hanyar shirya take shirya ku shirya ku shirya auna ba ku ba gaba wa yaqulu fi sha'ni nabiyillah shi kanshi fir'auna yana ganin shi salafi ne ko ko iyaz billah <laughs> wa yaqulu fi sha'ni nabiyillah Musa alayhi salam kuma Allah yana faɗa ga sha'anin annabin Allah Musa alayhi salam na'am zaruni aktul Musa wal yada rabba ku kyale ni in kashe Musa ya je ya kira ubangijin shi din zan kashe shi kuma ya kira ubangijin shi din ni kafu an yubaddila dinakum ni ina jin tsoro kada ya canza muku addinin ku ya kawo muku bid'a a cikin addinin ku na bautan gunki aw an yuzhira fil ardi fasad ko kuma ya bayyana da barna a doron kasa ka duba katon mabarnaci ya zo yana kiran mai kawo gyara mai barna an gane wannan to shine wani wani cewa talle yana ma audi gori ko wani ba ba bane shi wallahi shi bai kai bai ba tallan ba da saboda haka fir'auna mabarnaci ne amma kuma ya kalli annabi Musa mai kawo gyara ya ce wai yana so ya canza muku addininku? ko kuma yana so ya bayyana da barna a doron ƙasa na'am wa yaqulu huwa wa qaumuhu fi sha'anin Musa wa sannan da fir'auna da mutanensa. suna cewa ga sha'anin annabi Musa da Haruna amincin Allah ya tabbata a gare su in hazani la sahirani lalle wa'annan guda biyu masu sihiri ne wannan in ba shardiya ba ce in ayin mukaffa min sakila ce innahu hazani eh, innahu hazani an gane wannan ko in kuma an kuma ka samu kira'a na inna hazani la sahirani ya za a yi da shi to inna hazani shi kira'a na na in in hazani ai innahu yanda lamarin yake hazani sai wannan ya zama shine mubtada hazani din an gane wato su ne khabar wato amma nan inna inna hazani lasahirani ya zama daidai da lugan nan na masu cewa inna abana wa aba abana kad balaga fil ga ya saha akwai wannan lugan din a larabci wanda asma'ul khamsa wato ana mai rufa ne da wawun a mai nasaba da mai a mai nasaba da alifun a mai jarra da ya ko kamata a ce in an ce inna ne kamata ce inna ha zaini la sahirani inna ha zaini la sahirani wannan zaka ce inna ha zani la sahirani wannan ha zani din nan wato ismu inna ne amma kuma kan lugan masu ganin kan lugan inna abana wa aba abana kad balaga fil majdi ta ka kuma zuwa wannan luga ko da inna yazo baya canza shi yana barin shi yanda yake an gane wannan ko in zali lalle yanda lamari yake wayannan guda biyu da Musa da Haruna la ne, masu sihiri ne hmm. yurida ne an yi kuri jakum min arzikum suna so ne su fitar da ku daga kasar ku da sihirinsu wa ya zahaba bi tariqatikum al-musla kuma suna so su tafi da hanyar ku wanda yake miƙaƙe suna so su canza muku addini su kawo muku wani sabon abu ka duba yadda lamarin yake ya koma kai mai gaskiya yanzu kai ke neman kai ke neman kariya mara gaskiya yanzu yana jingina ma ɓasar da mutane an gane eh a ce yan salafiyan nan fitinan nuni ai maganin su shin yan salafiya ne kamata su ce wani fitinan ne ko kuma su ya kamata su ce fitinannu to sai wani ya zo ya ce to ayyar fitinannu ne masu cewa a zo abu manzan Allah da sahabbansa da abu manzan Allah da magabata ya za a yi a zo a ce abu manzan Allah da magabata a gani sai ga kai ka zo kana ta kariya jama'a abin da yasa na ce abu magabata wanda za ka yi bayani kuma wanda kai ya kamata ka tuhumci mutum ka ce ya kare kanshi ya zo da addinin bata to kai ne yanzu ake tuhuma ana so an kai ga kotu kai bayani wannan aƙida naka na bin Qur'ani da hadisi ba ka fitina al'umma to gaskiya ba muna so ba gaskiya ba ma son banna a doron kasa sai ka yi bayani ka nuna mutane bin Qur'ani da hadisi akan hanyar magabata shine fa hanya ga hujjoji ga hujjoji in baka iya bayani ba daure ka wa iyaz billah na'am an kai ku alwajiz wa alaikum salam hanya wanda yake madidici eh sai mai alwajiz min aqidati salaf na'am an kwashi duka na suka zama yi kwashi wayo na? na waje ya a ban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

أما بعد أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله للي ما في قسكيا زنشي شيني مغانا الله سبحانه وتعالى وخير الحدي حدي محمد كما في أي شريعة شيني شريعة تاع النبي محمد صلى الله عليه وسلم شريعة نا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ما في شر الأمر سوني الأمر ذاك كيركيرو cikin addini wa kullu muhdathatin bid'ah kuma duk abin da aka kirkiro bid'a ne bid'atin dalala kuma dukkan bid'a bata ne babu wani bid'a mai kyau a cikin addini a cikin ibada babu na'am wa dalalatin kuma dukkan bata gaba ɗaya yana cikin wuta na'am babu wani bata wanda yake da kyau dukkan bata yana cikin me to kenan dukkan ce dan wuta ne zai shiga wuta kawai in ga wani mutum ya bace yanzu mutumin da ya karya me yayi in ga wani mutum ya yi ƙarya, mutum yana ƙarya sai ya mutu me sakamakon shi Eh? ya mutu aikata aiki. al'amarin shi na cikin mai yau eh, an ce dukkan bid'a bata ne kuma dukkan bata na cikin wuta kenan dukkan bid'a bata ce kuma dukkan bata na cikin wuta amma dukkan wanda ya bace ne yake cikin wuta akwai wanda zai bace wanda al'amarin shi na wajen Allah in Allah ya so ya gafarta mai in Allah ya so ya masa azaba inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha' an gane dukkan bata na cikin wuta akwai bata wanda yake haramun ne akwai bata wanda yake kafirci ne ma akwai bata wanda yake makaruhi ne idan mutum ya aikata makaruhi za a kira shi batacce eh wanda ya aikata haram ya fasa mai zina batacce ne mai shan giya batacce ne mai caca batacce ne mai luwaɗi batacce ne ko amma bata ne na fasikanci wanda ya shiga kungiyar asiri kafiri ne shi an gane mai bokanci kafiri ne shi mai tsafi kafiri ne shi mai sujada ga wani Allah kafiri ne shi misali to kaga anan wajen wanda ya halarta hukunci da jayar ma'azin Allah kafiri ne shi kaga wannan bata ne na kafirci ko to dukkan bid'a bata ne kuma dukkan bata na cikin wuta akwai bata wanda yake mutum zai dawo a wuta akwai bata wanda yake mai da ku bata wanda za a wanda mutum na cikin mashi'a ta Allah an gane wannan ku ayyuhal akh al alaziz na'am hadi ya kai dan uwa musulmi mai daraja hadi kalimatun mukhtasira wayannan kalmomi ne takaitattu yassara masu sauki fi bayani aqidatu salaf salih game da bayanin aqidan as-salaf salih ahli sunna wal jamaa Su suwaye su sune aqidan ahli sunna wal jamaa kenan aqidan salaf shine aqidan ahli sunna wal jamaa hmm. kenan yan salafiya su ne gome sunna yawa ahlus sunna hmm. Hamala قد حمل ma جمعه وكتابته ما تعيشه islamiyya al اليوم wato abin da yasa aka tara littafin nan kuma aka rubuta shi hmm. shine abin da al'umma na musulunci suke rayuwa a gare shi yau abin suke rayuwa a gare shi na rarrabuwa da sabani da tamasalani ma'asira wanda suke bayyana sabanin na bayyana a cikin kungiyoyi na zamani ko akwai kungiyoyi da yawa na zamani irin su sururiya irin su haddadiya hmm. irin su jama'atu takfir wa hijira irin su ikwanul musulmi, irin su hizbu tahrir irin su qutbiyya ga sunan ga sunan ga sunan da yawa kungiyoyi na zamani da yawa irin su bahaiya wal jama'atul mawjuda fi saha da kungiyoyi wanda suke nan a farfajiya na da'awa na duniya yanzu ga sunan da yawa fi saha kullun ya da'u ya da'u ila dinati kowanne yana kira zuwa ga aqidansa da manhajinsa yan tabligh hmm. suna kira zuwa ga aqidansu na sufanci da kuma manhajinsa na sufanci an gani an tambayi Nasiruddin Albani kan yan tabligh yace sufiya asariya hmm. yace sufaye ne na zamani aka tambaye shi kan ikhwanul muslimin yace kharijiya asariya hmm. yace yan khawarij ne na zamani an gane wannan ko sun zamanantar da aqidan khawarij ne su ƴan ikhwanul musulmi su kuma ƴan tabligh sun zamanantar da su banci yawa dukan su gaba daya ƴan bid'a ne eh na mu yuzakki jama'atuhu kowanne yana tsarkake jama'ansa ko kowanne daga cikin su yana nuna ma jama'ansa ne suke kan gaskiya hatta al'amru alal musulmin har ya zamanto al'amarin ya cakuɗe ya rikice wa musulmi wa asbahu fi hayratin min amrihim sai ya zama to musulmi suna cikin dimuwa daga cikin al'amuransu sai rikice man yattabi'un wato wa za su bi musulmi suna cikin dimuwa cewa wa za su bi ne biman yaqtadun kuma da wa za su yi koyi na'am walakin walillahi alhamd wal minna sai da cewa godiya ta tabbata daga Allah kuma baiwa ya tabbata daga Allah minna baiwa hmm. lam yu'damul khair fi hadhihi al-umma wato ba a taɓa rasa alkhairi cikin wannan al'umma duk lalacewa wannan al'umma ba a rasa me ba a rasa alkhairi kuma ba za a taɓa rasawa ba idan la tazalu da'ifatun minha yanda ake cewa ba a rasa nono a riga guda, to shi ma ba a ne duk yanda al'umma suka lalace wannan al'umma ba a taɓa rasa na kirki an gane ku zalu da'ifatun minha mutamassika bil guda. domin wasu bangare daga cikin ta ba za su gushe ba suna riko da mai shari'a an gane wasu bangare daga cikinta ba za su gushe ba suna riko da shari'a da kuma gaskiya ila qiyamis sa har zuwa ran tashin kiyama kama akbar bi zalika as-sadiq masduq kamar yadda mai gaskiya abin gaskatawa ya bada labari sallallahu alaihi wa sallam haisu kala inda yace la tazalu da'ifatun min ummati zahirina al haqq wasu bangare daga cikin al'ummata ba za su gushe ba suna samun nasara suna samun rinjaye akan gaskiya zahirina al haqq suna samun rinjaye kan gaskiya la yadurruhum man khazalahum wanda ya tabar da su baya cutar da su hmm. dan ka taɓar da su ka ki ba su goyon baya hmm. baya taɓar da su baya hana su su ci gaba da yin da'awansu. hatta ya ce amrullah har sai al'amarin Allah ya zo suna kan wannan nasara din na'am wa qala masalu ummati masal al-matal wannan da yace hatta ya a atahotar waya la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta taquma koma saa wanda ya saba musu ko wanda ya tabar da su baya cutar da su hatta ta koma sa'a har sai kiyama ta tsayu shin ana samun yan salafiya har zuwa tashin kiyama ba za a samu lokacin da za a rasa su ba idan muka ɗauki doron wannan hadisi ya nuna har kiyama ta tsayu saura sakon guda kiyama ta tsayu akwai yan salafiya a lokacin haka ne akwai hadisi ingantacce wanda imamu ahmad ya ruwaito manzan allah sallallahu alaihi yana cewa la taqumu sa'a illa ala ashrarin nas tashin kiyama ba za ta tsayu ba sai akan ashararai daga cikin mutane mutanen banza daga cikin mutane tun kana so ka san ashararan ba ana nufin fasikai kadai ba wata ruwaya ta ce la taqumu sa'a hatta la yuqalu fil ard Allah Allah kiyama ba za ta tsayu ba sai an daina kiran sunan Allah a doron ƙasa kenan kiyama za ta tsayu akan wa akan mutanen banza kafirai wanda ba sa ma ambatan sunan Allah kwata-kwata a doron ƙasa ku ban wannan to anan wajen menene ma'anan hatta ta koma sa'a ko hadisan sun yi karo ne karo ba mai ma'azan la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta ta koma sa'a malamai sun yi kokarin ta a fasarar wannan hadisin cewa akwai sa'a fi haƙƙin muminin akwai sa'a fi haƙƙin kufar sa'a fi haƙƙin muminin sa'a fi haƙƙin muminin shine wanda hadisin muslim ya zo in annabi isa alaihi salam ya bayyana bayan ya bayyana al'umma sun tsaya akan akan tauhidi annabi isa alaihi salam ya shiryar da su sai kuma ainihin ya jujo ma juju su zo in suka zo Allah ta'ala zai ce ma annabi Isa alaihi salam lallai wasu bayin Allah za su bayyana la ya dani li ahadin fi qitalihim babu iko ga wani wajen yakansu ba za ku iya yakansu ba Allah zai gaya ma annabi Isa alaihi salam cewa Allah zai bayyana da wasu jama'a ba ku da ikon ku yake su ya Isa ka tattaro bayina zuwa ga Duru Sina hau saman saman Duru Sina sai annabi Isa idan ya jujo majuju suka bayyana sai annabi isa ya kwashi bayan allah ahalin sunna na wannan lokaci sai kai can sama dole sina an gane wannan ko saboda ba za a iya kan ya jujo majuju ba shine ake cewa aljihad manudun bil qudra jihad ana alakanta shi ne da iko in ba ku da iko la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ko yanzu gashi annabi Isa ba shi da iko ya yaƙiwa. sai da ikon ya san ya zuzo maju sai Allah ya ce ya tattaro bayan Allah ya can sama dole sina da su to daga nan bayan wannan lokacin Allah subhanahu wata'ala zai aiko da wani irin iska an gane wannan ko iska wannan iska iska mai laushi kuma kamshin shi kamshin almiski duk wani mai kwayan zara na imani wato wannan iska zai wato mana in haɗe wannan iska zai zai zai mutu an gane ko summa menene wa yabqa ashrarun nas wa alaihim taqumu sa'a sai ashararan mutane su rayu wanda a garin su garin sai tashi kiyama za ta za ta rayu an gane duk wani mai kwayan zara ni imani a lokacin za a ɗauki ransa sai ya zama babu mai imani kwata kwata to akan wayannan ne za a samu sa'a fi haƙƙin kufar su kafirai su ne ƙarshen wanda za a ɗauki a ransu amma su mu'mine za su zo wannan hatta ta koma sa'a ai sa'a fi haƙil ne fi haƙil mu'mine an gani shine wasu ke fassara shi da ƙorbi qiyamis sa'a wato kusancin tsayuwan kiyama kafin wancan babban kiyaman ya tsayu za a ɗauki ran duk mutanen shi gaba ɗaya sai ya zama sai a bar mutanen banza an fahimci wannan yawwa sai wuɗaya wa alaikum salam ko wata karin magana da ke cewa man mata kamar kiyamatu duk wanda ya rasu to hakika kiyamarsa ta tsayu eh wannan kiyama a sugura ce rubu eh, karin magana ne ba wai hadisi ba ne Allah ta'ala shi taimake mu eh na'am al-hukm bi ghairi ma anzalallah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Well.